ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا to matsalar khaufan wa tama'a amma kafin mu shiga khaufan wa tama'a nakan ce sahahu al-albani albani ya inganta shi Sheikh Nasiruddin al-Albani Allah ya ji kansa da rahama asali mutumin garin Albania ne a karkashin mulkin Kosovo can yankin Rasha wanda sun sha wahala sosai a lokacin mulkin gurguzu daga baya kuma suka yi ƙaura iyayensa suka dawo sham siriya kenan wanda anan ya girma hayye karatunsa zuwa junior secondary school sannan yanayi na rayuwa ya sa kuma ya yanke makarantar ya daina ya ci gaba da gyaran agogo har zuwa kuma ya dawo mahaifinsa malam muhammadu nuhu babban malami ne mufti ne ma na na mazhabar hanafiya kuma mutum ne mai tsauran ra'ayi na hanafiya din shi kuma nasiruddin albani ya yi karatu a hannun mahaifin nasa da kuma wasu malamai cikin yan uwansa da kuma abokanan mahaifansa mahaifinsa da kuma wanda suka rayu a wannan waje kuma dama yaro ne mai hazaƙa tun yana a wancan lokacin har yi girma ya zama abin da ya zama karshe kuma ya zama mutum ne mai yawan faɗaɗawa da bincike kuma bayan faɗaɗawa da bincike kuma har Allah ya sa ah, bayan ga basira ta gyaran agogo da sauransu kun san masu gyaran agogo suna da tarihi ko malami da ya wallafa ma malaman da suka yi sana'ar gyaran agogo wanda Allah ya musu wata baiwa wanda ba kowa ne yake ita ba to daga baya kuma da ya shagala da ilimi na adab da lura bayan ilimin addini da yake da shi sannan kuma sai Allah ya sa sakamakon jarida ta almanar ta Rashid Rida ya sa kuma ya shiga labirari ya dinga bincike har Allah subhanahu wataala ya buɗa masa ilimin hadisi har ya zama dai kusan a lokacinsa a shekararsa shine ya jaddada ilimi na isnadi Allah ji kansa da rama ya gafarta masa wanda kuma duniyar musulunci ta sallama wa Allah wanda a yanzu a wannan zamanin wallahi duk wanda zai ilimin hadisi ƙarya yake kowa ya shi in dai hadisi ne na Allah sallama a wannan zamanin ya ce wai ya wadatu gaban littafin albani domin akwai abin da ya fi ƙarfinka ya fi ƙarfin duk wani malaminka da kake tunani sai ka koma musu ɗin kuma su ma Allah ne ba su sakamakon ƙoƙarin da suka yi wanda ya sami wannan maganar, akwai wani bawan Allah cikin malamai a Najeriya da yake buɗe wuta akan shan tasirin al laibani yanzu kusan duk sanda zai zama tafsiri sai ya zage shi zagi ba wai a kira sunan iyayen mutum a cusa masa ashar ba a'a shi ganin yake yi a yanayin yadda maganganu suke nuna kamar su shek Nasiruddin Albani sun ci amanar musulunci suna inganta hadisai kuma ba su isa su inganta hadisai ba to ilimi dai faɗi ne da shi kuma yanzu ba rabi muke ba saboda a bisa ƙa'ida ta ladabi na na almajirci shine in dai kana da wasu na gaba da kai akan sabga ta ilimi to ba ka yi gaban kanka ba ba ka ji me suka ce ba kuma shi babi sai ka gama tattare turukinsa gaba ɗaya tukunna sannan kuskuren ma zai fi bayyana a gare ka kuma muna tafa yanzu azumin bai ƙare ba shi kuma yana ci gaba da maganganu da surutai marasa daɗi wanda har ya fara ba wa 'yan bid'a makama sun fara neman wato suna ganin cewa a cikinmu shi yana da awar ahalin sunna ne shi ta cikinmu za su iya yi mana raddi ma wanda kuma wannan maganganun nasu za su kawo farraka da rarrabuwar kan al'umma idan kuskure ne muna fatan Allah subhanahu wataala ya gafarta masa ya yafe masa kuma Allah ya nuna masa gaskiya ya ba shi ikon bi idan kuma ganganci ne to a juri zuwa rafi yanzu dai karatu alhamdulillah ya yaɗu larabci ma in kana yi kana kuskure ana jin ka na kuma kace za ka kusa cikin mas'aloli na ilimin abinda ba ka da ilimin sa ba ma da awar ilimi ko malunta ko kusa wallahi ba ko matakin farko a nan a ɗalibta ba ma kuma a yanzu haka ɗin akwai malaman da in aka kasa su dubu a ilimin shi yake magana ba zai ɗauka sau ɗaya ba kuma suna ji suna gani kuma maslaha ce ta sa duka suke gane shi to ba wa'annan malaman ba akwai almajiran da baka san su ba ma baka taba jin duriyar su ba su za su zo su mayar maka da martani akan batun Sheikh Nasiruddin Albani ya dauko maganar cewa ana samun wasu mutane yanzu suna inganta hadisai sai ya dauko maganar Sheikh Abu Abu Abu Amr ah, Uthman ibn Salahuddin Ash-Shahrazuri wanda ya shekara ta ɗari shida da arba'in da uku wanda babban malami ne na hadisi wanda tun da ya mata bin sala kusan duk wayanda za su zo a bayan a bayansa kamar yadda ibn hajar ya faɗa a cikin nufba sai dai ko su yi masa nukat su yi mata gajiya ko su yi mata sharhi ko su takaice ta ko su mai da ita tsari na waka ko su ci dunduniyar ibn sala amma kusan shi ya rufe kofar wallafa wallafa abin da shafa hadisi sai ɗauko magana ibn salah da ibn salah yake cewa a wannan zamanin namu karni na bakwai kenan ba zai yi wani malami da kansa ya ɗauko hadisi ya inganta shi ba abin da ya kake ya karanto ya sa a projecta yana ta karantawa kamar yadda muke ji wasu ma na san duk sun sun ji kaza da kaza ɗauko magana kuma sai ɗauko hadisin al-dhahab al-muhallab fatawar al-dhahab al-muhallab muhallab da Sheikh Nasiruddin Al-Albani Allah ya kansa da rahama yake haramta an awarwaro da munduwa duka zinariyar da aka yi awarwaro da ita kawo hadisin Abu Huraira cewa duk wanda manzala sunana cewa duk wanda yake so ya rataya wa masoyiyarsa ko ɗarsa ko wacce yake rike da ita damara ta wuta to ya rataya mata azhabul muhallaq wannan matsalar zahar muhallaq ne ina jin ba na jin ko an haife shi lokacin da su malaman ijunansu suka tattauna ta kuma suka yi ta tsakari da a ce misali a madadin kaddira akan Sheikh Nasiruddin Al-Albani tabbas sun tattauna matsalar azhabul muhallaq da shi da malaman wannan zamanin kuma sun faɗa ya faɗa kuma su da kansu malaman da suka yi masa raddi ba su tauye masa haƙƙinsa da matsayinsa na malami ba sun ba shi girmansa kuma sun rinjayar da magana cewa ra'ayinsa kuskure ne to a'a imamu malik ma ya kuskure ballanta na sun sirdinar albani na wannan zamanin ana matsalar ba masalar ba zai kuskure ba ce albani allah ya tsansa nawa kurakuransa nawa kuma waye ce abu albani akan kuskurensa mu a yanzu haka da muke a duniyar almajirai ba wanda ya isa ya ji duriyar mu kama dawo a tsiya cikin najeriya ma kan ma ka tafi wani waje ballata ra'ayi maganar manya manyan almajirai ballata ra'ayi maganar manya manyan malami mu da kan ma'anan duniyar kananan kolawa a fanni na ilimi mukan iya ganin maganar albani Allah ya ji kansa ya ce kaza kuma sai mu hango maganar wani malami da ya fi shi a cikin magabata ko kuma sa'anninsa mu ga waccan maganar ta wancan malamin ta fiye mana mu zo mu ce mu a tunanin mu a ra'ayin mu shan albani ya yi kuskure saboda kaza so nawa ake yin haka kaga mas'alar ba mas'alar ka ɗauko kuskuren albani a zahabul muhallak ba in za ka tara ma kurakuransu suna da yawa akwai muraji'at da yawa taraju da yawa da yi taraju'atul albani ya inganta daga baya kuma ya bayyana gare shi ya ga cewa ba inganci ba ne ya dawo ya kaza ko malamai sun bayyana manhajin sa ta wajen tahsinul hadith amma dai ka je ka tambayi malaman hadisi karfin Sheikh Nasiruddin Al-Albani wajen ba'afa hadisi kaji shin ana iya cin dunduniyarsa da sauki in ya ba'afa hadisi to ma da magana Sheikh Nasiruddin Al-Albani mu kuma magana gundarin shin ya halatta a wannan zamanin a samu mutum ya inganta hadisi ko kuwa wannan matsala ce khilafiyya matsala ce da malaman hadisi suka yi sabani da junansu kamar yadda ya rawaito daga Ibn Salahin to ai ya yarda da Al-Hafiz Zainuddin Al-Iraqi ko Abdurrahim Ibn Al-Husayn Al-Iraqi Al-Athari wanda ya shekara ta 806 Allah ya kansa da rahama wanda shi ne ya yi alfiya da ya takaice gaba ɗaya abin da ibnu salah ya faɗa a cikin al-muqaddima ya kuma ƙara wasu abubuwa ma yake cewa la khastu fi hadna salah ajma'a wa zidtuha ilman tarahu mawdi'a na takaice gaba ɗaya salah muqaddimar ibnu salah kuma na ƙara wasu ilmuma a ciki zaka gansu in sun zo wanda yake cewa idan ka ji na ce a to wanda nake nufi shine ibn salam yake cewa idan ka ji na itlaqin lafzin shaykhi ma uridu illa nasalahi mubhima wa haythu qala idan yace qala kuma to yana nufin shi ma ibn salah yake nufi ya kawo dai ka'idojin su sauran su abin da ke so in nuna shine da yazo maganar babin da yake magana akan in a wato inganta hadisi shin ana iya inganta hadisi a wannan zamanin ko ba za a iya inganta ba sai ce wa inda hu tashihu laisa yumkinu fi asrina wa qala wa qala wa inda hu tashihu yumkinu shi a wajen imam ibn salam yana ganin cewa ba zai yi wani ya inganta hadisi ba a wannan lokacin an gama inganta hadisi kawai duk wanda bai inganta ba a baya a kyale su fi na wa ya haya mumkin amma haya ya ce yanzu tambaye shi da waye haya ɗin ba na jin ko ya san waye haya tunda dai daidai karanta alfiya ba bai haddace ta ba to wanda ake nufi da haya a wannan magana shine haya bin zakariya ya haya bin sharaf abu zakariya nawawi wanda imamun nawawi da imamun bin salah duk sun rayu a wani lokaci guda wanda shi imamun nawawi ya tafi kamar yadda ya zo a cikin al-irshad da kuma a takarir taqrib muqaddimat ibn salam ya tafi akan cewa eh lallai bayan magabata sun inganta hadisi kuma yanzu ma za a iya samun wasu malaman da za su iya inganta hadisi bayan magabata a nan ne a imam sakawi Allah ya da rahama a cikin fatawul mughith fi sharh al-fiyatul hadith ya kawo maganar yayin bayanin ta dalla dalla da ya kamata misali idan dai har kana so ka yi raddi ne akan matsalar ba wai shaksiyar albani za ka nufa ba saboda wata manufa Allahu alamu biha to ai sai ka ɗauko magana tun da karatu kake a matsayin ka na mai bincike ka kai matsayin kaza da kaza da kaza a ilimi da bincike to a ka'ida ta methodology ba binciken boko ba ka iya binciken boko irin yadda yan boko suke amma bincike irin na ilimin addini ya kamata ka tsaya ka haƙura ka kyale wa su malaman da almajiransu kuma fa malaman luka suka ce wai malaman hikima suka ce ma kullu sauda a tamra ba duk wani baki baki abu ne ga dabino ba duka wanda aka ce wa malami ne kuma zai zama malami shikenan din naje nayi karatu nayi karatu nayi karatu abinda nake yi tu'rafu shajaratu min asmariha da furen bishiya ake gane mecece ita abinda nake intaji nake producing shine yake determining din karatun nayi ko ban yi ba ba wai kawai shikenan ni ne wani na kai matsayi kaza na samu certificate kaza a ilimi shikenan na zama abin nan ba sai ka ɗauko magana ka ce ga abin da imamun nawawi ya ce ga abin da ibn salah ya ce ga wanda suka mara wa annawawi baya ga wanda suka mara wa ibn salah baya ga abin da imamu ya ce wanda shi ya sharhin alfiyar ga abin da iraki ya faɗa a cikin sharhin sa na alfiyar ga abin da zakariya al ya faɗa a cikin sharhin sa na alfiyar sa'an nan ga abin da imamu suyuti ya faɗa a cikin sharhin tadrib a maganar imamu nawawi ga abin da malaman zamani suka faɗa gashi gashi amma baka iya kai baka san ilmin hadisi ba kuma shikenan kowa ba zai sani ban an ilmin hadisi sai ka ce za a saba wa fiqhu kuma ai wanda ya ce zai raba imamu maliku da hadisi to har kamar mutumin da yake so ya ce ɗan adam ba shi da rai ba taɓa yin ɗan adam din da yake da rai ba to me waye hadisin ne ai a duniyar hadisin ana maganar hadisi su imam malik din su ne hadisi su malaman fikihun da kake ta magana su ne asalin ainihin muhaddisin kuma hadisi bai taɓa sabawa wa ba ilimin hadisi yana karfafa ilimin fiqhu ne ilimin fiqhu yana karfafa ilimin hadisi ne shi yasa Imam Shafi'i da ya tashi yace kullul ulum siwa al-Qur'an mashghalatun illa al-hadith wa ilmu al fi ad-din hadisi da ilimin fiqhu ai su duka tare suke kai a matsayin ka na fatihi ba za ka iya gudanar da aikin ka na fiqhu ba sai ka buƙaci malamin hadisi shi yasa kace bambanci tsakanin malamin hadisi da malamin fiqhu kamar likita ne da chemist kamar pharmacist ne da doctor as-saydalani wa tabib dole kai likita naka aikin shine ka rubuta cewa wannan cuta ce mai kaza da kaza da kaza da kaza kuma tana buƙatar treatment iri kaza da kaza da kaza sai ka rubuta shi kuma Lani aka kai masa shi pharmacist in aka je shi kuma zai dauko maganin da ya dace wata ran so nawa za ga pharmacist yana yana cin gyaran likita ya ce ya yi faɗa ma ce wannan wace ana rubuta wannan maganin ba haka yake ba kaza da kaza da kaza to shi malamin hadisi shine saidalani shine pharmacist shi ko malamin fiqh shine doctor shi malamin fiqh zai afsala mas'alar ya fitar da ita shi ko malamin hadisi shi zai dauko maka hadisin da ya dace ya baka malamin fiqh zai iya to hadisi malamin hadisi ce kakkai amfani da wannan ban da shi kamar yadda likita zai iya rubuto magani pharmacist ya ce ya mai ce wannan maganin kakka kuma ba da irinsa saboda matsala kaza da kaza saboda shi abin da ya sani kenan kuma malaman da na farko farko ai ya wasu suke tsakanin ilimin hadisin da ilimin fiqh kamar imamu na maliku kamar imamu shafi'i kamar imamu ahmad ibn hanbal haka ilimin hadisi da ilimin fiqh wasu abubuwa ne dai wanda suke a haɗe insha Allah muna nan zamu zamu saurari malamai mutum ne za su ce game da irin wayannan maganganu amma ba zai yi a kyale haka nan kawai ana faɗan maganganun da suka farko suka ci karo da ka'idoji na ilimi ba kuma suka saɓa wa manhaji na magabata kana ahalin sunna abu da ya kamata shi ne ka yi iya bakin kokarin ka wajen nuna wa mutane sunna da yadda za ka koyar da su kada ya zato kullum ta Allah in kana karatu sai dai ka kawo abin da ya saba wa al'umma sai dai ka tafi wancan ka tafi wancan ka taɓa wannan har ma wanda ya zauna a gaban ka yana sauran kafi ya rasa gane to tafsiri kake ne ko me kake ko tafsiri ne dai yau an taɓa wannan an shiga siyasa kaza an koma can duka addinin musulunci bai ce kar ai ba amma kada ya zanto gaba ɗaya karatun ka ɗau ittijahi ɗaya wannan kuskure ne a bisa tsarin ilimi kuma lokaci ne na azumi da ya kamata kai abin da zai kusanta ka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya samu dace